jama musulmi barkamu da sake haɗuwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin ranar laraba sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da hudu ga watan uku shekarar bature 2026 wannan shine halka ta tafsirin alkur'ani mai lamba na 120 daidai insha Allah a cikin jirin giyar tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a watan ramadan a daidai irin wannan lokaci wanda muka yi wa wannan majalisi take da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya mu daga cikin ma'abuta alkur'ani idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna tafsirin ayoyi na ɗari da hamsin da uku zuwa da hudu a cikin suratul baqara wanda a yau insha Allahu akan waɗannan ayoyi za mu dasa bayani a inda muka kwana da haka za mu sake sauraron karatun waɗannan ayoyi على رماتين لك فإن الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا مستعين بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون idan ba manta ba wannan aya da Allah madaukakin sarki ya kira bayinsa waɗanda suka ba da gaskiya da imani da sunansu wanda ainihin wato yafi fi kowane suna ɗaukaka shine sunan imani Allah ya ce ya ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya da Allah isti'inu bis sabri was sala kamar yadda muka ji malamai suka ce ai utlubul la'auna min Allah fi kulli umurikum ku nemi taimakon Allah wajen samun cin nasara na dukkan al'amuranku kaga wannan ya hada da al'amarin duniya da lahira a karkashin wannan akwai wata fa'ida ya kuma masu albarka kamar yadda ainihi wato muka ji Allah ya ce a nemi taimakon cin nasarar al'amurra da haƙuri da sallah ko mun san kamar yadda muka yi bayanin haƙuri ta dukkanin fuskokin haƙuri sannan sallah a larabci a suna kiran sallah da addu'a abinda ya sa na kawo wannan wato za ka ga hatta waɗanda suke kiristoci da ba musulmai ba waɗannan abubuwa guda biyu suke amfani da shi su kansu wajen cin nasarar rayuwarsu ta duniya idan wani al'amari ya rikice wa kirista ya je ya samu faskan shi a coci ya ce mishi kasuwanci dama su kusan dama duk matsalar duniya ne kasuwanci ya rikirkice yara ba ta jin magana mata shi ta gudu miji baya kula da mata duk wannan abubuwan abinda fastan zai gaya musu domin cin nasara wannan abun su kama azumi ba ji ba gani sannan su rike addu'a shine istaeenu bis sabri was sala kun san an fassara as-sabru da hakuri kuma an fassara as-sala da addu'a jama'a gano wannan da ke ko hakuri a can yana kuma fassaruwa zuwa ga azumi da haka zaka ga kiristoci ba sa wasa da azumi da addu'a to ko da wato akan barna da suke su ma sun gane cewa ashe akwai sirri tsakanin azumi da aini wato sallah wato mutum ya kame don Allah sannan ya yi ibada ya nemi Allah kusa Allah ya kira addu'a da ibada ko menene wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna fi an ibadati da haka addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna du'a huwa ibada su kaga koda wanda ba musulmi ba in ya koma ga Allah wajen neman taimako da biyan bukatunsa ta hanyar kame bakinsa ya yi hakuri da yunwa sannan ya koma yana ta ibadar addu'a Allah na sauraren shi kuma mun gane wannan da ke to balle kai musulmi muhalli shahid kenan kai da kake musulmi wai sai ka bari matsala ya maka wato daurin tankila daurin goro ta dabaibaye ka kuma ka kasa samun mafita saboda aini wato batar basira wani ma a lokacin ne ma zai kara aini wato dilmiya cikin sabawa Allah a lokacin zai fara tuna to bari mu je wajen malam mai gobe da nisa boka kenan fa ko da kuka ji aka ce mai malam cuwa-cuwa ne fa kawai zalunci ne ƙarya ne su kan sun san ba malam bane amma wai saboda kada a kira ki da sunan shi ta yanka a gane da gaske mabarnaci ne sai ka ji ana ce mai malam wato ko shedan ma yana son a ce mishi malam jama'a gane wannan da ke ko sai ka ji an ce ai wajen malam za a je an ce malamin in dai ka je da duk wani bukatan ka yana da sa'a to ƙarya ne boka ne ina fatan jama'a gane a ce wai musulmi ya batan basiran da har zai je wajen boka ya rasa imanin shi ya rasa addinin shi Allah ubangiji ta tsare da haka yan uwa masu albarka lallai mu taimakawa biyan bukatun mu duniya da lahira da abubuwan da Allah ya ambata shine a sabru was Allah ya sa mu dace sannan Allah madaukakin sarki ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun akan wannan aya muke in ba manta ba Allah yake da dai kada ku kira waɗanda suka mutu akan tafarkin Allah wajen daukaka kalman Allah a cikin jihadi suka yi mutuwar shahada da dai kada ku ce musu mamata Allah yake bal yadda ainihi wato kuke tunani hakan ba hakan al'amarin yake ba ahya'un ai bi ma'ana hum ahya'un rayayyu ne su to sai dai irin rayuwar da suke ciki ba wanda ku kuka sani bane saboda karancin ilimin ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masani ku ba ku sani ba to shi Allah da yake masani ya ce rayayyu ne da haka tabbas rayayyu din ne jama'a gane wannan da ke ko to kai kana iya cewa to ai ni ban gane irin rayuwar da suke ba sai Allah da kanshi ya ce walakin la tash'uru ai da ba ku sani ba to dan baka sani ba shikenan sai a ƙarya tashi abubuwa guda nawa ne baka sani ba kuma ka yarda gaskiya akwai su jama'a gane wannan da ke ko misali yanzu kowannen mu nan kowa ya yarda yana da hankali to hankalinka ya yake ina yake kowa zai ce bai sani ba to dan baka sani ba sai a ce to kai baka da hankali kai ba baka da hankali to duk wanda ya bai san yadda suke rayuwa ba shi yasa bai yadda ba to shi ma zai da hankali kenan Allah ya sa mu dace to muna cikin tattauna gaban wato masail na wannan aya ta farko a nan ne inda lokaci ya kure mana idan ba manta ba domin mun ce za mu tattauna bayani game da sababun nuzul na wannan aya mun fara jin daga cikin maganganun da malamai suka faɗi da dama na sababin saukar wannan aya a inda muka tattauna a maganan malaman da suka ce ayan ta sauka ne akan shuhada'u uhudin sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi mutuwar shahada a yakin Uhud kowa ya san yakin Uhud ko da irin fafatawa da aka yi da ainihin wato irin sadaukantaka da kokari da sahabban manzon Allah suka yi tare da darajar mutuwar shahada da Allah ya kaddari sahabbai da dama suka samu to waɗannan sahabban ne fa muka ji cewa da Allah madaukakin sarki ya kai su rayuwar da ba su taɓa ainihin wato sanin shi ba amma da suka samu wannan darajar mutuwar sai Allah ya kai su wannan rayuwar to shine suka yi burin ina ma a samu wanda zai zo ya ba 'yan baya labarin rayuwar da suke ciki to shine Allah da kanshi yace to ni ko zan kai musu labarin ku ne Allah ya kawo mana wannan labari jama'a gane wannan ke ko domin kai ma a ainihin wato yi maka allura kai zama ka zabura kai ma ka ainihin wato yi kwazo da kaimi wajen duk sanda aka ce ga addinin Allah za a je a kare shi to koda da abu mafi tsada da ka mallaka ne shine rayuwarka ka ji ainihin wato karfin gwiwon tafiya kakka ji an tsage ka ka ji cewa to ai za a yi maka rauni ai za a kashe ka ai mutuwa irin wannan to ba aini wato asara ba ce jama'an gane wannan da ko sannan muka ji daga cikin sababin nuzul din cewa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wannan mutuwar shine sahabi abdullahi dan hiram mahaifin jabir shine ainihin wato bayan mutuwan shi da annabi ya zo ya ga dan shi jabiru yana cikin takaici da damuwa ko annabi ya ce mishi me kai me sa ka tagumi kana cikin yanayi na damuwa ya ga wa annabi abubuwan da yake ciki ko na halin maraici na ɗaya kenan ya rasa mahaifi yana yaro ɗan ƙanƙani in ma ya balaga bai jima da balaga ba amma a ce jiya-jiyan nan ya balaga kenan ko to amma kuma an ban mushi ɗawainiya na biyan basussuka an kuma ban mushi ɗawainiya na yi wato tarbiyyar ƙanne mata a guda tara wanda dukkansu ba wadda za ka taya mushi wato a tashi tare sai dai rungumanni mu faɗi ko da sai wani dan namiji a cikin su ko da dan kankani ne ko to ka ga kazar kazar irin nan dan namiji amma dukkan su um, ba'u ba'dhum fawqa ba'din za'fun ne ina ba ta an gani yaya mata ke da alherin Allah ya kai gare su to shine sai ya shiga wannan damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka damu tunanin maraicin tunku ba abin damuwa bane domin tunku ya samu darajar da tun da Allah madaukakin sarki ya halitta ba wanda ya samu irin wannan daraja shine ku ne bayan rasuwansa Allah ya dauko shi ya magana da shi kifahan wato gaba da gaba gashi gashi manzo Allah ya ba wanda Allah ya taba yi wa haka duk wani wanda Allah madaukakin sarki ya magana da shi nin wara'i hijab ne ta bayan wani shamaki an fahimta ko amma shi mahaifinku gashi gashi suka yi magana da Allah kuma Allah ya bayyana mishi cewa akwai ma abin da yake bukata ma ya roƙa Allah ya mashi mun je da Allah a kissan ta kare ko to kafin mu tsallake nan mu dan mana ishara ko da bamu tattauna shi deep ba to sauran matsalolin guda biyu fa dan kamar yadda muka ce Jabiru ya koka matsaloli ne uku ga na maraikin mahaifinsu ko kun ga wannan an magance mai shi to ya labarin bashi da ainihin wato kannin shi mun fara jin bayani game da kannin shi mata cewa daga baya ya ji yayi aure ya aure wata bazawara ko har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya baka ya aure yarinya karama wadda za ku yi ta ku dan ci agwanci da amarki kafin lokaci ya nisa yace ka ji uzuri na ya manzo Allah domin samu wanda za ta taya ni kula da na ni annabi yace eh lallai to kai hikima a lafazin al-imam muslim annabi yace mishi ajal ma dala da abin da kai to sai na uku batun bashi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya gobe da safe je ka samu duk wanda suke bin mahaifin ka bashi ka ce mu haɗu da su a gonan nan naku da suka sa wa tunda kowa ya zo ya kosa a zo a raba ko a san wasu masu wadatar kaman ba su son kowa ya wadata ne sai su gona wannan da za a bar wa magaji wanda bai da komai sai wannan sai ga sun kallafa wa gonan rai idan kuwa za ku siyar mana ba ku siyar kawai a baku kudin kaza kaza kaza sun kosa dai ka dawo jiron ka kawai rishi ne shi ma sai suka ce mishi ya batu ne yace to annabi ya ce mu haɗu da ku a gonan gobe da safe aiko ile landa nan suka yi sammako kowa ya taho gona sun dauka za a zo a raba ne a basu yanzu Allah sallallahu alaihi yana zuwa yace Jabiru eh akwai wani bishiya kwaya ɗaya na dabino a cikin gonan wanda a saman shi wannan bishiyar ta ɗanyi wasu ƴaƴa haka ga su na ƴan tsararru a sama ta nabi ya ce wa jaziru ya ɗare wannan bishiyar dabino? kai ko ka san yaran madina da iya hawa bishiyar dabino? ai kafin ka ce wata wata ɗar jaziru ya yi sama maza Allah ya ce ka riƙe wannan an yi wato tushen eh yau tushen mai 'ya'yan wa nonan ina fata an gane ka rike shi ka rinka zazzago shi kana kakkado shi haka wanda bai wuce a kirga ba ga kuma masu bin batura buhu kaza buhu kaza jabiru ya ce amma tun da manzon Allah ne ban mu samu shi ba yace sai na haye da na rike nonon sai na fara kaɗa shi haka sai da dino na faɗowa ɗaya biyu yace in kalli kasa inda nake kaɗo waɗannan kwankwayen nan sai na ga jamin dabino sun taru ya ce wallahi da na kara mai da ido na kan nonon da nake kadawa ban ga alamun ko daya ya ragu ba amma ga dabino nan cili a ƙasa waye ga mu'jizan manzan Allah yanzu Allah can sai ya ce mun jabiru ya isa sauko ya ce sai na zawo na zazzago na zo na ga ga cilin dabino a ƙasa ni da kaina na san wannan kam sai dai mu'jizan manzan Allah ma ba daga abin da na kakkabo ba dan babu su ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace in wawware da dinan wanda ya gama nuna tubus in ware su daban wanda ya kai tsakiyar nuna in ware su daban waɗanda suke danyu in ware su daban ko kuma inda jabiru yace gaba ɗaya nan da na karkata su aka samu kashin ne kaza kaza yace sai manzon Allah ya zo ya kewaye da dinan dawa dike nan ko sai ya dauko abin awo sai dora akan daya yace fara auna wa kowa kana jiyanci da aka jabiru ya ce alhaji musa bismillah misali ko na fata ta. buhu nawa ba kake wa mu a yaranta buhu goma sha tara ya ce kawo buhuna jabiru ya ce ɗiba nike ina zubawa ya ce wallahi duk inda na ɗiba kafin zuba amma yosin ga ya ciko ya ce haka na cika musu buhunan su duka ba mutum ɗaya da ya rage da yake bin mahaifina ba shi da biyu dama iya ba sakan da ake bin su kenan kun san mahaifin kuma ya mai wasiya cewa inna alayya dainun faqdi akwai bashi a kaina ka biya min a wani a wani riwaya ma aka ce sai da yaron ya ce to baba ya za a in biya bashin ka yace idan al'amari ya rikirkice maka ka kira mai gidana shike na kawai haka suka rabu da shi yace ya jima yana tunani waye ne gidan babana yace sai daga baya sai na tuna Allah yake nufi da haka da na ji na shiga damuwa kawai sai in kira Allah kaga Allahu maulana wala maula lahu Allah shine mai gidanmu kaji ma saboda gatan da shi Abdullahi dan Haram ya samu gaba da gaba Allah ya magana shi yace haka na gama biyan basukan masu bin bashi kaf yace ga tarin dabino wanda yake a kasa kuma ba ko kwaya ɗaya da rauni yace aka sallame su sai manzo Allah ya ce to wannan kuma ku je ku ci gaba da rayuwa da kai da kai da kanninka kaga tagumi ya kare ko bai kare ba tagumi ya kare daga nan jabiru ya sha kwana shine bayan kwana biyu ko ya aure ba dole ya aure ba <laughs> misali ko Allah ya kara mishi yadda to wannan shine kadiyar Jabiru dan Abdullah da kissan mahaifin shi daga cikin maganganu da malamai suka yi akan sababin saukar wannan ayan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat al-imam waqi ya rawaita hadisi ta hanyar malamin sa Salim bin al-Affas shi kuma daga Sa'id dan wannan malamin nan waliyin Allah daga cikin malaman tabi'ai da malam Sa'idu ya karanta wannan ayar ko kuma ‘yar uwanci wannan ayar da ke cikin suratu al'imra da muke magana tun jiya ko fadan Allah wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un ko qala malam sa'idu da yazo tafsiri nasu tafsirin a watan ramadan bari ku je da ya fassara yace lamma usiba hamzatu ibn abdul muttalib wa mus'ab ibn umair wa ra'aw ko wa ra'awa su biyun kenan ma ruziqu min alkhair waɗannan manyan sahabban manzon Allah guda biyu hamza Ibn abdul muttalib wan mahaifin manzon Allah wanda kun sa a yakin da aka kashe da sahabi mus'ab dan umair wanda shi ma Allah madaukakin sarki ya bada labari game da rasuwan sa a cikin alqur'ani shi ma an kashe shi a yakin Uhud kowa ya ji irin sadaukantakan waɗannan sahabban to su biyun da suka ga irin arzikin da Allah ya yi musu bayan mutuwar nasu qalu sai suka ce laita ikhwanana ya'lamuna ma asabana min alkhair oh ina ma da ƴan uwanmu sauran sahabban da basu mutu ba ina ma da sun ji labarin irin alkhairin da muka riska bayan samun wannan mutuwar shahada kai yazdadu fil jihad raghabatan saboda in suka ji wannan labarin su ƙara ƙaimi wajen kwaɗayin samun mutuwar shahada su gane cewa mutuwar shahada ba asara ba ce wallahi faƙalar ta'ala to da Allah ya ji wannan tattaunawa da suka yi sai Allah maɗaukakin sarki ce musu ana uballigu hum ankum ku kwantar da hankalinku zan ba da labarinku zan ba su labarinku a madadinku shi ne sai Allah ya aiko mala'ika jibril da wannan aya fa'anzan Allah ta'ala wala tahsabanna na qutilu fi sabilillahi amwata ila qawlihi la yudiru ajra al-muhsinin ay al-mu'minin wato har zuwa ƙarshen ayoyin da Allah yake bayanin ni'imomin da suke ciki yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudiru ajra al-mu'minin sai Allah ya sauka da waɗannan aya waɗannan bayanan malam Sa'idu dan Jubair ina fata an fahimta wa qala Abu Zuha wani babban malami daga cikin malaman tafsiri mai suna abu zuha shi ma da ya zo zai faɗi sababin saukar wannan aya sai ya ce nazalat hadhihi ayatu fi ahli Uhudin khassatan wannan ayan Allah ya saukar da ita ne akan wato shuhada uhud musamman akan sa aka saukar sai hujja da wancan hadisi ne da muka karanta sai ce wal hadith al-awwal yaqtadi sihhata hadha al kaga wancan hadisin zai goyi bayan wannan ra'ayi wa qala wasu malamai kuma suka ce a'a wannan ayan ta sauka ne nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli uhud afwan nazalat hadhihi nazalat fi shuhada'i badrin wannan ayan ta sauka ne akan waɗanda suka yi mutuwar shahada a yakin badar ba na yakin uhud ba tun kafin a yakin uhud aka saukar da ayan to su wane ne aka kashe a yakin badar sai ce wa kanu arba'ata ashara rajulan mazaje ne goma sha hudu suka yi mutuwar shahada a yakin badar samaniyata min al-ansar takwas daga cikinsu daga cikin mutanen madina ansarawa walladina tabawwa'u ad uddara wal imana ko to takwas daga cikin su ne kamar yadda muka ambata jiya mutum biyu a cikin su daga cikin kabilar aus mutum hudu kuma daga cikin kabilar khazraj ina fata an gane amma dukkan su ansarawa ne wa sittata wa samaniyat afwan samaniyat min ko wa sittata muhajirin guda shida kuma daga cikin muhajirai jama'a an gane to su wane ne waɗannan mutanen malamai ba su kasa a gwiwa ba fa sai da suka gano suwaye sahabban nan da suka yi wannan mutuwar shahada har aka saukar da aya a kansu idan ka karanta tarihul islam na alhafizu zahabi shamsuddin ya kawo da ya zo yana bayani game da yakin uhud a yakin badar afwan sai da ya lissafo sunayen yanzu. haka al-imamu ibnu kathir mai tafsirin nan da muke karanto maganganun sa wasu lokuta yana da littafin tarihin musulunci da ya sawa al-bidayatu wan nihaya ba ne mutum wani karatu fa sai malamai kana bukatar ka je ka samu wannan littafin ka je ka karanta tarihin rayuwar nan gaba daya abin da ya sawa tarihin suna kenan albidaya wato farkon abin da Allah ya fara halitta wani haya da kuma yadda za a yi tashin duniya da aka ba wani labari sai da ya kawo aka ce a daidai wannan zamanin nasa ya yi ta tunanin abubuwan da annabi sallallahu alaihi salama ya kawo na alamomin tashin duniya sun gama bayyana a zamaninsu ya ce zai ci gaba da rubuta tarihin har ya ga yadda za a yi tashin duniya to ne ya fara tarihin tun daga halittar farko alƙalami kenan ko nunuwar kalami ya fara tarihin ainihin wato a cikin littafin har ya gangaro halittun mala'iku halittun aljani halittun sammai da ƙasai aljanna wuta halittar annabi adamu me ya faru a zamanin shi suwaye 'ya'yan shi na fari rayuwar shi da hawa'u zuwan su duniya Al'imamu Ibn ibnu kathir kenan shakundin ne malam yana bukatar wannan littafin in ka samu wannan littafin ko ba ka bukatan wani littattafan karya da za a zo ana ta baka labarin karya da gizo ne da ƙoƙi da kuturu ne da makawo duk na karya ga labaran gaskiya da gaskiya kuma ka je na kawo maka ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah shi ne fa ya ci gaba da gangaro da tarihi sai ya fara batu game da annabuwa ne daga cikin annabawan da suka gabata ya kawo tarihin shi har ƙarshen zamani shi sannan sai wani annabi sannan sai wani annabi har ya zo kan zamanin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi da ya zo kan tarihin manzan Allah shi ma ya zo ya ɗauko daga tarihin haihuwar manzan Allah abubuwan da aka yi na rikita-rikita kafin zuwa manzan Allah girman shi rayuwar shi suwa suka rike shi wace ce ta fara rikon shi bayan rasuwar mahaifiyar sannan sewa sannan sewa har manzan Allah ya girma har manzan Allah ya kai shekara arba'in a duniya har aka saukar mushi da wahayi sannan sai faro tarihin musulunci kuma ne aka fara yi a shekara ta farko a musulunci har zuwa sanda manzo Allah ya Isra'i da Mi'raji har sanda manzo Allah aka ce mishi ya hijira ya dawo Madina duk yana cikin littafin to ya fara kuma tarihin shekara ta farko bayan hijira da manzo Allah ya dawo Madina menene abubuwan da suka faru ya kawo su shekara ta biyu shekara ta uku har zuwa wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'an gane wannan da ke ko bayan rasuwan manzo Allah ya ce to menene abubuwan da suka ci gaba da faruwa wane ne ya zama khalifar manzon Allah ya kawo Abubakar ne Siddiq irin kalubalen da ya fuskanta a ce daga rasuwan manzon Allah kai ne aka dora wa ragaman jagorancin al'ummar musulmai akwai kalubale da irin fama da yayi da ahlul ridda wasu bayan da suka ji labarin rasuwan manzon Allah sai suka ce to gaskiya su sun fasa musulunci ai su ba su dauka annabi zai mutu ba tunda annabin ya mutu sun fasa musulunci da su abubakar ya fara gwagwarmaya cewa ko ana son a samu a ci gaba da addinin asira za ku ku maida mana hannu agogo baya sai da abubakar ya tsai da yaƙi a kansu Allah ya kubutar da dama daga cikinsu suka dawo suka musulunta wasu kuma haka suka ƙare haka suka yi asarar rayuwarsu Allah ya kyauta ya ci gaba har zamanin khalifa na biyu Umar Faruk da irin yadda aka ci nasara gagarumin nasara a zamanin Umar ya zo Usman Zunnuraini da shi ma irin yadda ya kawo tsari masu kyau a addinin musulunci irin kokarin da ya yi na sa a yi aikin tattara alkur'ani har ake cewa wannan da ke gaba gare mu ar usmani wato Ƙur'ani wanda aka rubuta a zamanin khalifancin Usman dan Affan har yazo shi ma yadda hawari suka fara ainihin wato tada mai kayar baya har suka zo suka hallaka shi Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda ya zo yadda aka yi gwagwarmayar nada ainihin wato aliyu dan abi talibin irin matsalolin da ya fuskanta haka har zuwa sadda ainihin wato shi ma aliyu aka kashe shi ya ci gaba da tarihin shekara ta kaza bayan hijira shekara ta kaza bayan hijira shekara har sai da ya zo zamanin shi shi ibnu kathir yana ba da tarihi to shi tunanin shi kamar yadda muka ce zai iya ganin ƙarshen duniya <laughs> <laughs> har sai da ya koma yana ba da tarihin abubuwan da ke faruwa a zamanin shi irin yadda aka yi gwagwarmaya da malamansu da malaman malamansu malaman malamansu irin su ibn taimiyya da gwagwarmaya da ibnu taymiya yayi har shi ma Allah ya kawo ƙarshen rayuwar shi aka zo kan almajiran ibn taymiya shine su zahabi malaman su kenan su su kuma ya ci gaba da kawowa har su ma suka koma ga Allah sai ya zo nashi zamanin ya ce to a zamanin mu an taba yin wani sarki ya koma yana yawo da littafin shi da abin da ya ya faru a wani anguwa sai ya rubuta da abin da ya faru sai ya rubuta da ya ga duniyar da ya taƙi tashi sai ce kai alamomin tashi kiyama kawai <laughs> sai ya ƙare littafin a haka shine al-bidayatu wan nihaya to da ya zo kan tarihin yakin ainihin wato badar da waɗanda aka kashe to a nan shi ma ya lissafo sunayen na jama'a an gane wannan da ko da aka gashi kamar da ainihin za a iya kawo su a gurguje za mu sarjin sunayen daga cikin nan sahabai goma sha hudu akwai sahabi ubaida dinul haris al-matsalabi Allah ya kara mashi yadda sannan akwai sahabi umair ibn abi waqqas az-zuhri wannan dan uwan sa'ad ibn abi waqqas da kake ji a yakin badar aka kashe shi umair sunan shi Allah ya kara mushi yadda akwai safwan bin bayda sunan shi wannan mahaifin safwan da ake cewa bayda din nan asalin sunan shi wahab bin rabi'a al-fihri sannan na hudu akwai malaini, wani sahabi ne kamar da kaje ake cewa daini, ko to shi haka ake ce mai malaini, saboda hannayen shi kamar suna kallon hagu ne dukansu guda biyu su sai ake zai mushi zushi malaini ko kuma kafafun shi ko na makamancin haka asalin sunan shi shine umair shi ma kamar wancan ibnu abi waqas ko umair ibnu abdi amr al-khuzai na biyar akwai umair ibnu al-hammam bin al-jamur al-ansari wannan mutumin madina ne Allabi Ramad tamarat wa qatala hatta qutila kun tuna sanda za a tafi yakin aka ce wani sahabi ya zo ya samu manzan Allah yana cin dabino yana cewa ya manzan Allah wai idan na je wannan yakin aka kashe ni ina ne makoma na annabi ce aljanna Ya ce aljanna dabinan da yake ci a baki kawai sai ya watsar da shi Ya ce in ma ya tsaya ya bata lokaci har ya gama cin dabinan to bai shirya tafiya aljanna ba kawai ya fada filin daga kafin kai wata wata sai ga gagawan shi an dawo da shi shine manzo Allah yace صدق الله فصدقه يا جسكة الله الله ما يا جسكة shi nan take samu aljanna jama'a gane wannan ke ko shine Umair ibn al-Hammam ko al-Hammam ibn al-Jamuh na shida Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh as-Sulami na bakwai Mu'az ibn Afra na takwas dan uwan wannan Mu'az dan Afra tare aka kashe su su biyun Abu Auf واسم أبيهما الحارث بن رفاعة من بني غنم بن عوف نترى حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري wannan ma mutumin Madina ne ja'ahu sahmun sahmu gharbi shi wannan sahabin ana cikin yakin shine ainihin wato wani mashi da ya taho an aike shi wani waje sai misin road sai zai same shi ina fata an gane Su sanadin samun mutuwar shahada shi kenan shine bayan rasuwan shi yana ɗan yaro fa matashi ɗanyen matashi ne suke ce mashi mata wa huwa gulamun hadath wato matashi ne ful wa huwa alladhi qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ummu ko ya umma harisa annabi da yazo ya samu mahaifiyar shi ya zo zai mata ta'aziyya ya ce mata ya ke uwar harisa in nabnaki sabal firdausin a'la ki kwantar da hankalinki Ɗanki ya samu aljannar firdaus maɗaukaki sakamakon wannan sadaukar da rayuwar shi da yi na goma akwai yazid bin haris bin qais al-khazraji kaga wannan daga shi ma ansar ne ko mahaifiyar shi wa ummuhu hiya fathami mahaifiyar shi ana ce mata fatham wa yuqalu lahu huwa fatham wasu kuma suna cewa a shi din ne fatham alhadiya ashar na goma sha ɗaya rafi'u bin al-mu'alla az-zurafi na sha biyu sa'adu bin haitama al-ausi na goma sha uku mubashshar bin abdul munzir aku abi lubaba dan uwan abu lubaba Shi ne wannan mubashar sai na ƙarshen su na goma sha hudu aqil binul bukair binu abdu yalil alkinnani allaisi shi kuma wannan a ɗan uwan wato wasu sahabbai ne su hudu da dukkansu ake ce musu badriyuna duk sun je yakin badar kaji yan uwa mutum hudu mahaifiyar ta tura ta ce duk ku ku ɗaukaka addinin Allah to waɗannan su ne sahabbai guda goma sha hudu wanda suka samu mutuwar shahada to wani na iya cewa duk cikinsu ba suna wanda ka taɓa ji ya taɓa to hadisi ina za ka je a farko farkon musulunci aka kashe su in ba a tarihi irin wannan ba ba za ka ji yanzu ba waɗanda kake ji su kuma kullum suna ba da labarin hadisan manzan Allah su sun yi tsawon zamani ina fata an gane to shi yasa ka ji sunayen nasu sun zama maka baƙo. Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda to wasu malamai sai suka ce a kansu aka saukar da waɗannan ayoyi saboda me ya faru 'yan uwansu ne daga baya da an yi wato aka fara samun daula na musulunci ana samun ganima ana samun bayi shine idan suka samu dukiya suka zauna suna ci sai su tuna waɗannan 'yan uwan nasu sai su ce Allah sarki ne. yau gashi mu muna jin daɗi a duniya amma su an kashe su ba musamman halin da suke ciki ba to wannan tunanin da damuwan shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin da ya gaya musu cewa ai su ma ba sun mutu bane mutuwa irin na wanda za a manta da mutum suna nan ma suna raye kaji dalilin saukan ayoyin kenan jama'a an gane wannan da ke ko wakila wasu malamai har ila yau suka ce nazalat fi shuhada'i bi'ir ma'una an saukar da waɗannan ayoyi ne akan waɗanda aka kashe su wajen wannan rijiya da ake cewa bi'iru ma'una ne waɗannan ƙura'un nan guda saba'in? kun tuna mun bada labarin su ko wanda Anas ɗan Malik Allah ya kara mashi yadda ya ce waɗannan sahabbai ne da suka sadaukar da kansu wa addinin Allah da rana ba su da aiki sai su je daji su yo itace su siyar su samu abin da za su yahtibuna nahara da rana su je su yo ice su siyar da daddare kuma su ta karatun alkur'ani suna sallar yi. wannan shi ne rayuwarsu to da aka samu wasu ajilu suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi ya manzan Allah mutanen sun musulunta ana bukatan wakilai da za ka tura su je su mana wa'azi a can ko kuma waɗanda za su je su ba mu kariya daga makiyanmu dan in sun je labarin mun musulunta za su zo su far mana da aka ce manzan Allah ya ce to ga waɗannan bayan Allah su saba'in su je su aini wato a kare ku daga makiyar naku ashe ƙarya suka zo suka yi wa manzan Allah zama an gane wannan da ke ko waɗannan ƙabilu su ne su ainihin wato a ƙabilun ri'il kamar da muka ambata a jiya da ƙabilun zakwan da kuma ainihin wato asiyya jama'a an fahimta ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin abin da suka aikata ya iso suna zuwa wajen wani rijiya ashe dama sun sa mutanen su da yawa sun yi kwantan bauna suna zuwa wannan bi'ru mauna sai suka far musu kawai suka ce dan me za ku yi mana haka ga ta ina ai dama ba musuluncin gaske bane nan gaba ɗaya suka yanka su dukan su, ba mutum ɗaya da ya tsira labari ya iso manzo Allah shine manzo Allah nan take ana sai ce ya fara musu al-qunuti yana aika musu da bama baban tsinuwa kwana talatin annabi yana tsine musu albarka kuma ai sun cancanci wannan tsinuwa ko eh shine annabi da ya tashi ruku'u kawai sai ya daga hannu Allahumma il'an ri'i wa zakwan wa asiya afata Allah wa rasula sun saba wa Allah sun ci mutuncin addinin Allah manzo Allah ya kai musu wannan tsinuwa kwana talatin duk bayan sallah asuba sai annabi ya tura musu tsinuwa Allah ya kyauta to sai wasu mutane suka ce akan waɗannan ne Allah ya saukar da wannan ayan cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat tunda akan hanyar Allah aka kashe su to ba matattu bane irin ordinary matatu. wa qala akharuna to ga wancan zance da muka ce wasu kuma sai suka ce inna awliya ash-shuhada ƴan uwan waɗannan da suka yi mutuwar shahada kanu idza asabatkum ni'matun aw sururun tahassaru idan wani jin dadi ya same su a duniya ko aka zo za a yi wani biki a gidan su sai Allah sarki ina ma da wani na nan yazo ya ga bikin yan nan tashi misali ko to shine sai su rinka jin takaici da bakin ciki wa qalu sai su ce nanu fi ni'mati was surur yau gashi muna cikin ranar farin ciki muna cikin jin dadi wa aba'una wa abna'una wa ikhwanuna fil qubur amma iyayenmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu su suna kabari ba su shaida wannan jin dadin ba fa anzalallahu ta'ala shine Allah ya saukar da wannan ayan a cewa kar ku dauka cewa matattu ne rayayyu ne kuma suna nan Allah na azurta su malam yace a takaice wannan shine kadan daga cikin maganganun da aka yi akan sababin saukan wannan ayan kaga kowanne daga ciki ayar ta dace da wannan sababin ko to da haka daga ƙarshe malamai suka ce ana iya tattara dalilan ma duka a ce suna daga cikin dalilin saukan. kai bai ma tsaya a kansu ba har zuwa tashin duniya duk wanda ya shiga cikin tawaga irin na waɗannan shahidan to shi ma ayar akan shi ta sauka da haka ayar na nan hayya tana nan tana aiki har yau har gobe sai dai kawai ka yi ƙoƙari kai addu'a kai fatan Allah ya sa ka samu darajar mutuwar shahada idan Allah ya sa ka shiga cikin waɗanda suka yi mutuwar shahada to zaka ga gaskatuwar ayan nan akan ka a cikin abin da Allah zai maka bayan ka koma gare shi Allah ka samu dace to bayan malam ya gama kawo waɗannan sai ya tsaya ya tattauna to me ake nufi da rayuwar da aka ce suke ciki amma wannan mun riga mun ji bayani a hadisan da suka gabata cewa Allah madaukakin sarki yana sa rayukansu ne a jikin tsuntsaye kwarra wanda suke shawagi da su su je bakin koramin aljanna su ci daga arzikin Allah in lokacin kwanciya yi kuma su je cikin wasu tukwane na zinari da aka makalkala su a cikin wani bishiya karkashin al'arashin Allah su sha wannan nima na al'arashin Allah nan suke kwana wake maganar AC ko fanka ina fata fahimta al'arashin Allah ake magana Allah maɗaukacin sarki sa guda ce to bayan da malam ya gama wannan sai ya tafi zuwa matsala ta biyu yace ce saniya idza kana shahidu hayyan hukman to idan muka gane saƙon da wannan bayanin da muka gama yi cewa waɗannan da suka yi mutuwa shahada su ba ma a ce musu matattu an fahimta ma'ana ba matattu bane kamar sauran waɗanda suke mutuwa to in dai ba matattu bane a hukunci za a hukunta su da cewa rayayyu ne haka Allah ya ce bal ahya'un to a nan ne wata matsala za ta taso idan rayayyu ne a hukunce to shin gawansu da muke tare da shi a nan duniya za mu yi wa gangan jikin wankan gawa kuma mu tasa su a gaba mu musu sallar jana'iza idan ka ce e, to baka yadda suna rayuwa kenan dan rayayye ba a mai sallar jana'iza ba a mushi wankan gawa <laughs> an ga hannun da ke ko kenan ba za a yi musu sallar gawa ba za a musu jallar jana'iza ba malamai suka ce kwarai da gaske wannan kuma shi ne hukuncin duk wanda ya mutuwa shahada musamman qatilul ma'araka ba a mushi wanka ba a mushi sallah haka kawai za a ɗauke shi a je a binne shi in akwai wasu kayan yaƙi a jikin shi ne kawai za a cire hatta rigan da ke jikin shi haka za a ban mai kayan shi da wannan jina-jina nan da ya yi a haka za a je a saka shi a kabarin shi kawai za a nemo likafani ne kawai a nan naɗe shi a saka shi a ciki ina fata an gane Ranan tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake idan aka tashe su sai su tashi da danyen jini jagab wannan da yake zuba a jikinsu lokacin da aka kashe su manzo Allah ya ce al-launu launu dam wa rihu rihul misk jinin idan aka ga yana kwarara a jikinsu gade shi kowa yana ganin jini ne amma tashin kanshin tararen almiski za a ji suke yi manzo Allah ya ce su a haka za a tashe su da an gansa an gane waɗannan shuhada ne da aka kai tsaye kawai sai a rinka fasin su a ce one way direct kawai babu wani hisabi ba ba a yi kaji Allah ka sa dace to amma wasu malamai sai suka tattauna suka ce to amma kuma an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sallar jana'iza wa waɗanda suka yi mutuwan nan a yakin Uhud to ya labarin abu yake har muka ji cewa manzon Allah Hamza ya fara yi wa sallah sai ya rinka cewa to ku dauko gawa na gaba haka aka rinka kawo wacin sai ana ajiye su a gaba haka haka haka ana ta shirya su ga hamza na farko da aka yi wa sallah in aka zo za a sallah na gaba sai a ajiye shi a gaban an gane ko limayil kibla sai annabi kuma yin sallah yace sai wa sai a ƙara daukowa haka har aka jera waɗannan shahidan nan su 70 annabi yana ta maimaita musu sallah kaga hamza ya samu salloli nawa 70 hamza ba wasa ba ina fatan jama'a an gane to yaya labarin wannan sallah sai malamai suka ce wannan yana nuna wato halarcin in an yi masu sallah ya nuna ba laifi ba ne kenan amma in ba a yi masu sallah ba ba matsala kawai wannan shi ne sakon jama'a an fahimci wannan da ke ko ka koma ka karanta littafin ahkamul zama na nasu dinar Albani yana daga cikin abubuwan da ya tattauna kwarai da gaske ya kawo kuma dalilai akan hakan insha Allah Allah ya sa mu dace to bayan wannan sai kuma aka ce an samu maza Allah sallallahu alaihi karshen rayuwar shi shi kuma an ga ya tafi wannan makabartar nan dai na shuhada wa Uhud ya je ya ƙara tsayawa akan su ya musu sallah ya musu addu'a har da ya dawo aka je yana cewa ana shahidun ala haula yawmal qiyama maza Allah ya waɗannan da suka yi wannan irin mutuwar shahada ni zan tsaya in yi shaidan ranar tashin alkiyama an fahimta ko to me yasa annabi ya je kara musu wannan sallar da addu'a aka ce ban kwana ne annabi ya je musu an fahimta ko kuma kifiya ce ta waɗannan an yi wato mamatan amma wannan baya nuna a wajabcin cewa za a yi musu sallah ko za a yi wato yi musu wanka an fahimta gashi ma da yake cewa alƙaunu bi tarki ghuslihim la لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عود وغيره magana da malamai suka cike akan cewa ba a yi wa waɗanda suka yi wa irin wannan mutuwa na filin daga ku kiyaye kun sa akwai wasu shahidan da sun yi mutuwar shahada ma ba a filin daga suka mutu ba manzo Allah ya lissafa wasu dangin matattu ko mamata yace su ma sun samu mutuwar shahada amma su ba a filin daga suka rasu ba kamar wa kaman wacce ta zo haihuwa Allah ya mata rasuwa kaza Allah ya ce ta yi mutuwar shahada kaman wanda ya mutu sanadin tarin fuka kamar wanda ya mutu sakamakon ciwon ciki annabi ya lissafa mutane kusan dangi bakwai wata rana ya ce man ta'udduna shuhada a teku suwa kuke lissafawa matsayin sun yi mutuwar shahada sabai suka ce alkatilul ma'araka wanda aka kashe a filin yaƙi annabi ya ce idan ashuhada fi ummati qalil kenan ba za a samu shahidai da yawa ba dan misali kullun za a ta yaƙi ba kullun za a ta yaƙi ba sai yasa kila zaka iya cewa kai tunda kake ba baka taba ganin yaƙi ba ko in ba rikicin siyasa ba to kenan ba za a samu shahidai ba sai annabi ya ce akwai wasu darajar da idan mutum ya samu wannan mutuwan ma za a kai shi darajar mutuwar shahada shine sai lissafa su almabutunu shahidu, algariku shahidu, wanda ruwa ya cinye shi shi ma ya mutuwa shahada alharik shahid wanda gobara ta cinye shi wanda gini ya danne shi duk annabi ya lissafa sai ce shahidai ne saboda irin azabar da suka sha lokacin fitar rai to ya isa wasu a wannan darajar sai Allah ya kai su wannan darajar to irin waɗannan in an samu gawawakin za a yi musu wanka ba kamar wanda gawan ba zai taɓu ba misali wanda ya nitse amma an jima ba iya gano gawan ba sanda aka gano aka gano shi kuma har fatan jikin shi ya fara tabulewa to kaga wannan kawai na shi za a yi a je a mai sallah shi haka wanda gobara sai dan ba inda za a iya wankewa shi ma haka za a nade shi an fahimta ko Allahu ala wa alam gashi sai malai yace wa amma salatu alaihim fa ikhtalafa al ulama fi dhalika aidan batu game da yi musu sallah nan ma malamai sun yi sabani fa zahaba malikun wallahi wa shafi'i wa ahmadu wa daudu ila annahu la yusalla alaihim wadannan malaman suka ce har ila yau ba sai an musu sallah ba li hadisi jabirin qala saboda hadisin jabirin can da muka karanta da ya bada labarin rasuwan mahaifin shi ko a yakin Uhud haka yace haka je kana nabi sallallahu alaihi wasallam yattami bainar rajulaini min qatla Uhud annabi ya rinka hada mamata biyu uku haka gwargwadon girman kabarin gwargwadon kuma waɗanda aka ga sun dace da juna fi saubin wahidin aka rinka musu likafani da zani guda ɗaya wannan bayanin zanin mun yi shi a karatun mu a kamun jira'i ba wai za a manne su ba ne, sai a nade su a guda ɗaya in aka zamo likafani guda ɗaya to sai a raba shi wa mamata biyu ko uku an fahimta ko ya yaqulu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sa sa a kabarin ya rinka cewa ayyuhuma aktharu akhdhan lil qur'an wa yafi yawan haddan qur'ani wanda yafi yawan haddan qur'ani shi ake fara sakawa a cikin la'ad cikin uwar dakan ko shi za a fara sakawa sannan daga baya wanda haddan shi bai kai na wancan ba sai a saka shi a falo an fahimta to kaga daga nan zaka gane ba wai an munna su a cikin likafan ɗaya bane in ba haka ba ba za su waru ba ko idan aka nuna wa manzan Allah fa iza ushira lahu ila ma. in aka ce ga wanda ya fi haddan Kur'ani to kaddama hufin lahad sai annabi ya shigar da wancan din cikin lahad sun san kabarin lahad ai mai uwan daka da falo wa qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana shahidun ala haula'i yawm al ni zan zan zama shaida akan waɗannan wato shahidan nan nawa ranar tashin alkiyama wa amara bi dafnihim bi dima'ihim annabi ya ce ku binne su da jinannakin sa haka walam yughassalu ba a wanke su ba walam yusalla alaihi ba yi mutu sallar jana'iza ba kuma mun gane wannan da ke ko to kaga wannan hadisin karar ne wanda yake nuna cewa ba a ainihin wato yin musu wanka ba a musu ainihin wato sallah to a gashi an dauke wuta za mu tsaya ne ko za mu ci gaba duk da lokacin namu yayi to bari mu karasa wannan gaba in masu kunna haske sun iya mana ce wa fuka hawul kufa malaman kufa da basara da kasar sham su kuma suka tafi akan fatawan cewa duk da ba za a yi musu wanka ba to amma kuma za a yi musu sallah me yasa sai yace a yusalla alaihim warawau ataran katira sai suka ruwaito asarai na aikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su ha marasil mafiya yawan su asarai ne wanda mursal ne wato an danganta su ne zuwa ga tabi'ai su kuma suke ainihin wato aikata hakan ko su ba da labari cewa annabi yayi yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala hamzata wa ala sa'ir shuhada'i uhud kun ga magana cewa amma an ba da labarin annabi yayi wa waɗanda suka mutuwa na mutuwar shahada a yakin uhud annabi ya mutu sallah to shine bayanin da muka gabatar wannan sallan a babin cewa in an yi ba laifi amma ana iya binne su a haka ba tare da an sallah ba a matsala ta hudu malam yace to wanda ya samu darajar mutuwar shahada da ba a filin daga ba to shi ma waɗannan hukunce-hukuncen guda biyun haka za a mishi ba za a yi mishi wanka ba ba za a yi mishi sallah ba sai ce ajma'al ulama'u ala anna shahida malamai sun yi ijma'i akan cewa sauran shahidai idza humila hayyan ko da a yaƙi aka kashe shi amma bai ƙarasa mutuwa ba sai da aka dawo aka yi jinyan shi ma'ana an ji mai rauni a yakin amma bai mutu ba walam ya mutu ma'atari ma'au ma'atarak bai rasu a wannan wato a sababin da Allah ya kaddari zai zama ajalin shi ba wa asha ya rayu na wani lokaci wa akala har aka bashi abinci ko aka bashi magani ana fahimta to fa innahu yusalla alaihi irin wannan in ya rasu to shi za a yi mishi sallah an gane kama qad suni'a bi umar radiyallahu anhu irin haka aka yi wa Umar dan kafa kun san Umar shi ma mutuwar shahada yi amma ba a filin dana ba kun ga an ji mai rauni aka fasa mashi ciki aka wato fasa uwar hanjin shi ya zan duk abin da ya ci yana fita ta uwar hanjin yana kan sallah yana cikin sallah da haka shi ma ya yi jina jina to amma bayan da Allah ya kawo wa'adin shi ya rasu sahabbai sun taru sun yi mishi sallah ina fata an gani to kenan wanda ya yi wannan irin mutuwar shahada to ana iya ainihin wato yi mishi sallah idan wanka ya sawwaka shi ma ana iya mishi wanka to amma sai yace wa khalafu fi man qutila mazluman ka katilin al wa qutta' al wa shabi to sai kuma wata matsala idan aka yi wa mutum kisan gilla kamar misali a samu barayi su zo gidan mutum su zo su yi mishi kata-kata ko su harbe shi ko irin yadda ake samun wasu 'yan ta'adda su shiga ƙauyaku su je su ta harbin kan mai uwa da waje, ko wasu su ma cinnawa wani riga ko wani ƙauye wuta mutane su babbake su ƙone an fahimta irin waɗannan malamai na lissafa su a waɗanda suka yi mutuwar shahada idan musulmai ne an gane wannan da ke ko to su ma za a yi musu wanka a yi musu sallar jana'iza ko ko za a ɗauke su kaman waɗanda suka fita filin jaga ne da matsiya suka yi mutuwar shahada a wajen ya ce tunan malamai sun yi saɓani a guwa za ka ba da fitawa ne haka ba za su yi magana <laughs> malamai sun yi saɓani a kan wannan gashi suka ce ka kafili a fiman kutila mazluman wanda aka yi mishi kisan zalunci kisan gilla ka kafilil hawari kamar wanda 'yan boko haram suka kashe su ne khawarij an fahimta ko ba suna zuwa suna kashe-kashe mutane ba wa qutta'it tariq da yan fashi yan kan hanya su yi mutane su tare mutane akan hanya su harbe su akan abun hawan su mutane ko jirgin kasa ko na makamancin haka an fahimta ko wa shubhi zalik da ire-iren waɗannan kashe-kashe da ake yi na zalunci shine kace kaman kashe-kashe wanda yan ta'adda suke yi da ainihin wato irin masu zuwa satan mutane da ire-iren su to me hukuncin su kuma yaya za a yi da gawansu? su fa abu hanifa wa thawri al abu hanifa limamin mazabi ko da al-imamu sufyan Ibnu sa'id al sauri Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama suka ce kullu man qutila mazluman lam yughassal duk wanda aka yi mai irin wannan kisan gillan. aka yi kace-kace da gawansa to shi ma ba za a yi mai wankan gawa ba a hakan shi a jinajinan shi za a nannaɗe shi a je a binne shi amma dai walakin na huyu salla alaihi sai dai za a mishi sallar jana'iza kuma an fahimta ko shi yasa za ka ga irin waɗanda ake wa kisan gilla a zamanance wanda za a shiga ƙauyen mutane ko a samu wasu arna su je su samu wasu musulmai su karkashe su su yayyanka su wasu shiccire musu kawuna to sauran musulmai da suka samu suka zo suka ga jana'izansu, su ana iya tattara su a hakan yadda suke kawai a nannaɗe su a cikin likafani a yi musu sallah a je abin su ba sai an musu wanka ba kuma an gane wannan da ke ko faƙala abu ya ce walakin na huyu sallah alaihi sai dai sun ce za a musu sallah wa ala kulli shahidin kamar yadda suka ce ana iya yi wa shahidi ma sallah wa huwa qawlu sa'iri ahli iraq wannan shine fatawan malaman iraki wa rawu min turuqin kathirin aw kathiratin an ruwaito ta hanyoyi da dama siha ingantattu an zaidin daga aini wato malam zaid daga cikin malaman tabi'ai binu suhunan ko sunan wani malami ne ake cewa zaid ibnu suhan suhan an fahimta ko wa kana kutila yawmal jamal shi wannan malami an kashe shi a lokacin da aka yi rikicin wato sahabban nan tsakanin rundunar Aisha da mutanen Aliyu dan Abi Talib ana kiran wannan yakin yakin Jamal to wannan malamin Zaid dan Suhan a wannan yakin aka kashe shi Suhan bisad an fahimta ko Suhan wasu malamai sun ce shi ma sahabi ne an fahimta amma al-imam ibnu hajar da yazo cikin at haka ne ko al-isaba fi tamyiz as-sahaba shi yace ba sahabi bane duk da cewa ya rayu a lokacin annabi na raye ina fata an gane so an yi maganganu akan sahabi ne ko ba sahabi ba amma dai an kashe shi a yakin jamal an fahimta ko kaga yana daga cikin kibaru tabi'ina ne idan ya zan ba sahabi ba irin waɗanda ake cewa muhzaram to ya bada fatawa cewa wala tanzi'u anni sauba da aka zo za a yi jana'izan shi dan an harbe shi kafin ya mutu sai yayi waɗannan maganganu cewa kayan jikina ku bar min ku bar min kayan kar ku cire shi dan yana ganin mutuwar shahada ne wala tagsilu anni dama jinin nan da ya mana a jikin nan nawa ka ku wanke shi ku bar jinin haka kenan ba a yi mishi wanka ba wannan fatawan shi kenan malam abdulrazak as-sanani ya fitar da ainihin wato wannan a asari nasa a cikin musannafinsa haka abubakar ibnu abi shaiba shi ma ya fitar a cikin musannafinsa al-khatib al-baghdadi da yazo cikin tarihul islam tarihu madinatu salam ko da shi da malam baihaqi suka ce zaidu dan suhan abu Suleiman Zakarar al annahu sahabu sahiban Nabiya sallallahu alaihi wa sallam malam kalbi ya ce sahabin annabi ne wata ta'aqqabahu ibn abdul amma ibn abdul ya ce a'a ba sahabi bane ne qala la a'lamu lahu ba ban ga dalilin da ya tabbatar da cewa shi sahabi bane wa inna ma adraka ya dai riski manzon Allah na rayi wa kana fadilan sagida fi qaumi kuma mutumin kirki ne mai daraja shugaba ne ma a cikin al'ummansa an fahimta ko shi yasa aliyu dan abi talibin ya jawo shi kusa yana daga cikin ɗan ɗan fadar shi ja'alahu yawmal jamal amiran ala abdul da aka yi nada shi shine kwamanda a wannan yakin da aka yi na jamal ka karanta al-isaba fi tamyiz sahaba za ka ga ƙarin bayani game da wannan sahabi zai dan suhan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sannan sai malai yace wa tabata an ammar bin yasir ya tabbata sahabi ammar dan yasir annahu qala misla qawli zaid bin suhan shi ma ya irin wannan fatawa cewa an kashe shi shi ma a yakin 16 a ɗaya yakin ɗan uwan wancan na jamal wanda kuma rikici ne tsakanin rundunar aliyu da kuma a muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara musu yadda baki daya to shi ma da aka yi aka same shi da makani a wannan yakin amma shi ma yace kada a cire kayan da ke jikin shi kuma kada a wanke jinin da yake a jikin shi da haka shi ma haka aka yi mishi a sallah ba a wanke shi ba Imam shafi'i yana da maganganu guda biyu shi yana ganin idan waɗanda suka kashe mutum abokan gaba ne wato kama a samu wasu kafirai ne wasu abokan yaƙi ne sai suka kashe wani to za a yi mishi wanka kuma ba za a yi mishi wanka ba ko da za a yi mishi sallah haka imam malik ma ya faɗi a ɗaya fatawan kuma sai ya ce la yughassalu man qatalahu al-kuffar wa mata fil ma'tarik wanda kafirai suka kashe shi a wajen yaƙi ba za a mai wanka ba amma wanda aka kashe amma ba kafirai suka kashe shi ba mana ɗan ta da zaune tsaye ne kawai kamar irin yadda muka ce a hawari cikin nan ko irin waɗanda suke yan fashin kan hanya ko ya ce to in musulmai ne suka kashe shi shi yana ganin ana iya mushi wanka ji maganganun nasa kenan shine ya ce wa kullu maktulin غير قتيل المؤترك آه، المؤترك قتيل الكفار فإنه يغسل ويصلى عليه وهذا قول أحمد بن حمد والله أعلم سيدي مالا ديزو زي زي ترجيه أكم مغنغن ونين ذا دكا سيدي وقول مالك أصف ما مغنى الإمام مالك شيئ في إنغنشي مين مغنى مالك سيدي فإن غسل الموتى qad sabata bil ijma'i wa naqlil kafa duk wani mamaci da aka yi mishi kisan gilla kisan ta'addanci idan gawan jikin abu ne mai sauki a yi mishi wanka to yace gaskiya yana ganin a yi mishi wanka sai a yi mishi sallah ina fatan an gane amma an yi kace-kace da jikin shi ta yadda ba ta yadda za a iya mishi wanka za sauki to ko da da yayyafa ruwa da sanya likafani kawai wannan zai wadatar sai a a mishi sallah abin ne shi jama'a an fahimci wannan ne ko Allah ya sa mu dace dan uwa masu albarka akwai masayi kamar guda biyu ko uku da ya rage wanda za mu tattauna amma lokacin namu ya riga ya kawo jiki za mu yi hakuri sai Allah ya kai mu darasi na gobe insha Allah dan wannan har shi malam Qurtubi zai ba mu wani kissa na abin da ya faru a ƙauyen su Qurtuba da kaji ake ce mishi Abu Abdullahi Qurtubi yace wani irin tashin a menene da yake cewa rigima ne yauwa an yi wani tashin hankali a ƙauyensu wasu mutane suka auko ƙauyen suka zo suka yi kashe-kashen mutane wato abubuwan da ke faruwa yanzu kana karanta tarihin musulunci za ka gane ba yanzu faru ba in fata abubuwan ma da aka yi a da wala ba a yin sa yanzu kuma ba za a taɓa yi ba zama an gane wannan da ke ko za ka zo ka ji malam kurtubi zai gaya mana har mahaifin shi a nan ya rasa rayuwar shi Allah ubangiji ji kanshi da rahma to za ka ji me ya faru ne matsalan da zai tattauna mana a karkashin wannan sai Allah ya kai mu darasin gobe insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله